Babban kotun jihar Plateau da ke sauraron karar waɗanda ake zargi da hannu wajen kisan wani hafsan soja manjo janar Idris Alkali ta ba da belin mutane 21 daga cikin mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun. Mutane 28 da aka gurfanar da su a gaban kotun dai ana tuhumar su ne da laifuka kashi biyar wanda wasu daga cikinsu ake zargin su da haɗin baki a aikata kisa. Aikata kisan rashin ba da bayanai wa hukumomi lokacin da ake aikata laifin yin jerin gwano da neman hana jama'an tsaro binciken inda gangar jikin janar alkali yake. Bayan sauraron bayanai daga lauyoyi masu shigar da kara da masu kare waɗanda ake tuhumar, alkalin kotun mai shari'a Daniel Longji ya ba da belin mutane 21 kan naira miliyan ɗaya kowannensu da waɗanda za su tsaya musu, yayin da shugaban al'umma zai tantance duk wanda zai karɓi belin nasu. Barista Bitrus Fanshak na ɗaya daga lauyoyin da ke zaman kotun. A yanzu da muke magana, Mutane da ake shari'a kan su mutane 28 amma a cikin kes din ta kunshi laifuka guda biyar laifi na farko da na biyu su ne akan haɗin baki domin a yi kisa sai na biyu kuma shine tukuman laifin kisa sai na uku kuma shine wanda sun san cewa an akwai laifi da aka yi ba su da sun rubutun ma yan sanda ko security ba sai na hudu kuma shine wanda sun yi unlawful assembly mata din da aka ce sun tare sojoji kar su je su cire ruwa na wannan pond din nan sai dai biyar kuma shine wayanda sun tare hanya sun obstructing sojoji da yan jami'an tsaro domin su yi aikin su to a cikin wayannan laifuka guda biyar da ake da shi na farko da na biyu su ne babba domin punishment na na farko da na biyu shine tuhuman kisa ne dama mutum na same shi ya aikata wannan laifin amma na uku da na hudu da na biyar su ana iya ba da belin su a kowane lokaci. So yau an yi turancin belin ne a gaban kotu sai alkali ya ce to da suke laifi na uku da na hudu da na biyar ba tukumar kisa bane a kansu ba. su za a iya ba da belin su a kowane lokaci. To yau an ba da belin mutane ishirin da ɗaya, sauran mutane bakwai ne domin laifin kisa haɗin baki da na kisa na kan wani mutane bakwai ɗin ne. Su ma ko da suke an yi argument na beli nasu amma alkali ya ce yana buƙatar lokaci don ya duba ya bincike da kyau ya ga ko da iya bada beli ko ba iya da beli ba. Barista Bitrus Fanshak kenan. Tun farko dai ma'aikatar shari'a ta jihar Filato ta karɓe ƙarar daga hannun 'yan sanda inda ta kasance mai gabatar da ƙara. A halin da ake ciki dai waɗanda aka ba da belin nasu an sake mai da su gidan yari har sai kotu ta kammala tabbatar da cika sharaɗan da ta gindaya yayin da kotun ta sanya ranar 25 ga watan Janairun shekara mai zuwa don sauraron bayanai kan sauran mutane bakwai ɗin da kuma sauraron bahasi daga sauran shaidu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.